أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to النبي dai mun karanta abubuwan da suke da alaka da wannan ayoyin a nan Allah yake cewa babu kaulihi wal aljurhu tisar wal jurhu tisar surat ma'ida aya 45 ma'anar ana yake zatul tisar aljurhu zatul tisar haka yake so aljurhu zatul tisar shi ma yumkinu a yantaqisu minhu ma'ana mutum da ya jima dan wansa ciwo shine aljuhu wanda ya jima dan wansa ciwo za ta kisa za a duk kuma fansa za ta kisa su daukar fansa ne ma'ana aljuhu wanda ya jima dan wansa miki ciwo a ganganci to za ta kisa za a yi ɗauki fansa a kai to akwai wuraren da ake dauka fansa ko wuraren ba za a dauka fansa ba wuraren da ake dauka fansa kamar mutum ne ya kashe danwansa za a kashe shi ya bukata bari wani abu kuma mutum ya ciro ido danwansa za a ciro ido nasa ya yanke annunsa ya yanke gabansa ya yanke kunnensa ya yanke dan yasunsa amma ya hura masa to ba za a ce a hura masa nasa ba la'alla zai shi wanda aka hura masa zai iya samu sunki amma kun kira ma shi shi mu to anan shara bai yarda da wannan ba shi a duba a duba ya za a yi ya warke sha yi kisa na a kan zancen miki kamar kai kai kuma akwai za a ɗauki fansa kashe uku ne akwai wanda aka biki aka ciwo fata kawai akwai wanda ya fashe kan amma bai taba kukurwa ba to shi kuma wannan wurin in dai za a kisa shi an izina wanda bai taba kukurwa da ba wanda ya je taba can hukuncin sa to a jirgin za ta kisa ba kowane abubuwa ne abin da ya shafi da abin da ya shafi buhu da waɗannan wuraren inda mutum ya soki mutum auka nan an sai za a soki masa shi zai mutu wanda ya soki masa bai mutu ba to za a bai ne ke sha duba me za a iya yi shi ta amanan ya zo umuma ne a kisa a wajen za ka kisa to amma ko wuraren da ya zai yi ba in za a kisa na zai zama to saboda she biya biya wanda ya kamata biya irin amma in dai daga baya da wannan kisan wannan soke masa uka kona ya mutu to sha masa kisa shi ma da bai yadda ba amma karya kashi ko kafa shi ma ba za a karya ba shi ya warke mutum ne ya karya ma hannu ba su gaggawa a karya masa nasa shi na kai warki in kana son jiya in kuma ba sa kare masa nasa amma zai yi kana gaggawa kare shi kai warki kai naka bai warki ba to duk waɗannan alkali sun san irin yadda abubuwan ne na eh, me kudin gyara tuku zabin ka biyu ne an nu jiyan sana kana son jiya ne kuwa a masa nasa wannan daya biyu ne hau na ke yanan wai ka kira mutum ka jiya su ce ka ce ka ba da kuɗi ai ba ce ba da kuɗi ba ne an nun ciwo za a yi su nawa za a biya kare an yanzu ai bala'i ne ya kai miliyan zai kai miliyan ɗaya ko dubu da je an nun kawai domin jiya yanzu ya hau a san miliyan uku da wani fiye da miliyan goma to yanzu da an kai maka an shi ke na shi a ce shi ke na a kira maka koyi irin ya jiya ya biya me ya jiya in ma kai hanyar da ya yi ba daidai ba na in ya warke kai ma a kira saboda shi in ka kira masa la'ala ce warke ya lankwasa to a bai in ya kira shi ma a kira masa nasa in kana ba ka son kudin in ma kana son kudin sai a yi siyasa a biya ma kudin to akwai kisan da ake jinkiri a saka masa akwai kisan kuma kama abin da ya shafe ciki bika shan saurara domin mutum ya hura maka ciki ka ce hura masa nasa lalla da ya hura maka kai ka warke ka hura masa shi ya mutu wai mutu shi a kai ne ka kai ne za aka abin da yake bukatar duk abin da ya shafi ciki ko gugu ko ka shan hukunci sa daban mutum kai kai maka kashi ba sa a duk ko fansa da bari warke in mai warke nasa ya gangara to sai ka ce to gangar da ya yi manan kamar hukuncinsa daban da ya miki ya lankusa mana annun baki da jiya za a biya baki da kani ko a karya masa nasa amma mutum ya ma annun ana jinya ka ce a karya masa nasa shi aka kira masa nasa yi ke nasa kuma nasa yi lankwasa to ba dama ce ya sake kira nasa zuwa haka haka ake hikma mutum ya kira ma kafa da abin nan ka daina yan amma ba za a ce a ringa kawo kuri. ana jinyansa ba saboda in maka karbi jiya ko a kira masa nasa don haka in dai ina biyan kudi ina biyan kudi kana asibiti to yayin da aka yi hukuncin kudi na kisa to shi karama masa wannan kudi eh amma nan da zuwa aka shiga karya mutum ko kaji masa ciwo ka fara bada kudi yan sanda yana kwace nasa masu kwace shi za ka ke gan kullu a cikin dalle muke ba sun ne la hukunci Allah wala na manzon sa wala hukunci na duniya kuma wala na sharri ma da ake yi kawai namu ne na Najeriya ne yau ne zai fi sama ne yau kuma nan alkalan da waɗannan da suke yi da baki ɗaya mukitama lalace ke ne ne zan ce hukuma ba mu ne hukuma ba da an tashi wanda ya yi shekarun ya wuce ji wani yaro ya taka wani yaro ya kakkare yake kuma yanzu ci a ji a ce an bari mawa Allah kuma yan sanda su karbi kudin su wani abu mu alkalin kuma ga su dai da talauce ya ga abubuwa dai ai muna hukuma an tashi an ce a yi wani hukuma ya ga ya ce ba za a yi ba ya ce haddasani muhammad ibn salam akhbarana fazari an humayt an anas radiyallahu ta'ala anhu qal kasratu bi bai wa hiya ammatu anas ko kusuratu rubai na kwacen mu yace kane to kasratu rubai wa hiya ammatu anas bin malik saniyatu jariyati min ansar saniya shine maf'ul bihi ma'ana kasratu rubai saniyatu jariyati min ansar rubai ita ce ta karya ma wata yarinya mutum ya amsa da kira mata kuri saniya nan saniya ta kira mata wajen duka ثم سير ba وهي أمة أنس ابن مالك gogon anas ne fatalaba qawmul kisar shi mutanen madina sun tashi sun ce lalle shan sai mata haji ita ma kare mata naka saboda ne wal jurru kisar sai mata ita ma haji fa atta wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi aka kawo ta manzan lafiya a ciro na ta ina ita ma asadi ta kirya mata na ta tun da kire wancan gangan ta yi akuri da za ku rina wata fita ta cikin gari ko jin bal mana wata fito ne kawai wani zalimi da kuwa ne su muka ko da uku ba abin da zai faru na fatan gane to sheci fakar anas bin mabig wancan anas bun nan ne sai ce ammu anas bin malik shi faffan am da faffan anas bin malik ne to shi anas bin malik wanda dan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawunsa shine anas ibn nadir da shine rubai to shine shi faffan anas ya tashi ya ce la wallahi la tuksar sinfa ya rasulullah shi manzo Allah ai wallahi ba za a kare mata ba ba za a kare mu ba fakar rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ce ya ana kitabullah al-hisab ana kasance dan ce fa kitabullah litafi Allah shi za ta yi hukunci akai ma'ana kitabullah litafi Allah shine wanda za sa gaba a hukunci ya ana kitabullah na kace kitabu mutada wa khabaru shine wanda zai biyo bayan sa yace kitabullah manzo bin ya fara kenan ya na kitabullah ana kuma ya rantsi ina nufi ba za a yi ba saboda ina ganin an tar masa hankali to ana cikin wannan shi mutanen da suna so mutanen rubai ya mutanen jariyan wanda suke neman jinin shi fi fara jiya kaunu wa kabiru arsha shi suka yarda ce ya rasulallah mu ba mu sakar yarinya yanzu a ba da jiya arsha bi ma na jiya baka rasu sallallahu alaihi wasallam inna min ibadillah manzo Allah ce akwai bayan Allah cikin bayansa man law aqsama Allah la abarra yaran sai da Allah Allah kan bashi dama izarci da wannan shi na abin da anas abin nan anas ya rinsu anas bin nabi rinsuwansa Allah ya gani bawa Allah na shi ne ce wallahi ba za a yi ba ba wai kaso ba yake yi ba a yana fada da ba za a yi ba sha Allah kuma yarda amma manzo Allah ai ba wansa ce wani anas ya ce ko bai ce ba dama ana jira ne ima ya kuwa kwasa da shi ba abin da zai faru eh ba abin da ya dame shi shi yake ana kitabu Allah to lokaci ana ja in ja to shi mutane suka ji to sai rubai aka yafe masa shine manzo Allah ya kawo wannan inna min ibadillah akwai wata daga cikin bayan man law aqsama Allah in ya rinse man Allah to Allah la abarrahu Allah zai sai cika wannan alƙawari la abarrahu kai wani yabo ya bota masa abarra ma ne ku tare shi akan wannan to wannan da an yi wannan kasan da an zauna lafiya da an tsaya hajji ya zama lafiya daram amma ba za a yi ba za a sha mamaki satin da ya wuce aka nuna yarinya tana da shekara goma sha shida da yara kanana ko sha biyar ba su kai ba wanda ta yi ta haihu an ce uban kuma sun kai uku yaron ma da yake rike yarinyar yarin nan bai wuce shekara goma sha biyar ba an ce shine uban shi sa ka rubuta an ce tufura tsara abba sifur sara ab wannan kuliyar da sara ba shi kuma yana nan kan gadon wajen da aka ashe shiga intanet da suke gani kuma suka koya ya sanin ciki a ringa an zuba su wai sun ce maza a ji a gwada gina biyan uban waye ne saboda yaran suna da yawa da suka wata da yarinya yarinya kuma mai shekara sha shida ta yi ciki ta haihu kajin waɗannan karnuka waɗannan mutane ba su da asali mutane da tarkace ne su muke son ku a nan Idan eh, sha sha ba asalin mashi bai komai mace lalace haka Allah ya hace dabbobi ne babu qur'ani ba littafi Allah ba tsafta hmm. haka suke aje wannan rayuwar mun shiga cikin ba zan iya ba ko rayuwar zaman lafiya mu ba zan iya ba hmm. dabba ma yana da hankali dabba yana da wannan zubai ke kawai abu yadda aka gan dama ke yi wannan rayuwa ake so mu koma Yarin ya dan karma haka yanzu ana so yadda za a yi a sai yadda za a rage ba yi eh, ta kuma dan karma haka don sun shiga intanet suna jin wannan iskanci ka san akwai intanet yanzu wanda matasa mu sun shiga shi kenan yadda ake jima'i da yadda ake iskanci da luwaɗi bangar sai na nan sun sa shi duk yaro je yar baji dan kare ne irin ga irin ga irin ga kallo irin wadannan abubuwa shi ke ne je biya kudi ta awa da yana cikin wannan wani al'umma to mun ke kuma mun gan wannan shi al'umma rayuwar ne waɗannan dabbobi hmm. to a nan ba yadda za a zaman lafiya na gida laki sana Allah wala na manzansa waɗannan abubuwan ba yi ba damu ba dan mai mai kuɗi shi ya doki mota ya je taka mutane an kulle shi kafin a waye an doke shi ba abin da yake faruwa mutum ya kashe mutum a ki goyi bayansa kwanaki wani ya ya ya aka hada kai sabon gari aka aka aka aka aka aka zubar da ciki yarinyar ta mutu duk dare aka ba wasu jami'an tsaro man kaka ne a cikin su wanda ke zance magar kakare an kashe ka yanzu baka da gata kan dubu ishirin shekara eh, sha raba rayuwanka da wanda kisan da za a ba shi ke nan an manta da kai kana ta zuwa na ta je kana dawo je ka dawo je ka dawo to wanda zai tsaya ya duba maka al'amarin ka wace wace irin rayuwa ne da wani an kama irin ɗan daban da suke cikin gari ya kashe wani kwai tura kura an ciro masa nasa a gaban jama'a ranar juma'a eh wani ya kira wani an kira masa shi ma a gaban jama'a asaki irin rayuwar da ake sojiyan da ba wannan kisan ba ibarar da yabin baki ma zai kishe shi kana harami ma ta kaka irin sannu ma babu kushin kai ke yi kuma da aka aka aka aka aka jarida su ma obama jiya ɗaya eh, lokacin da yake sa nuna zancen economic na sha kamar da shi kare aka mai da shi kare ina sa hannu kuma aka dauki yan sanda suna harbin sa mana za a harbe shi kai kiri jarida ana nan jiya ana zanga-zanga a cikin amerika saboda irin waɗannan 'yan iskar na masu asabiya bature bayan kenan ni na mamaki baki kuma ya tashi na shi wani shi ma mutum ne bai bauta ma Allah ba inda ake daukar ma duniya babu ya ayyuhar rasul ko ba haka bane ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik surat maida 67 wannan kira Allah yake yi ya ayyuha ar-rasul kai manzo mai girma ballin ka isa da sako ma unzira ilaik abinda aka iso maka da shi na wahayi na qur'ani da hadisi saboda hadisi mai kan sauka kuma yadda qur'ani ke sauka duk abin da ya zo wajen ubangiji ka ka isa da sako ma unzira ilaika min rabbik kage wannan min ba amar da shi tabidiya wanda ya mafi yawa wasu loga rabiya suna doki kowane min ina min rabbika duk abin da ya zo daga ubangiji ka isa da sako to anan ba za ka ci kai isa da sako wasu shashin abin da ya zo daga ubangijin ubangijin ka ba saboda dalilin ayoyin daban eh, in baka isa da in baka isa da wannan sun fama balasta risala shi ka isa da komai wannan shine to anan haka malamai suka fassara wannan aya amma ice akwai eh, baku da alayani ko baku da shi akwai wani abin da nake son nuna maku don ku sani kuna da shi to eh, ku ji abin da yanzu da yake cewa ya ayyuwar rasulu balik ma uzra ilayka min rabbik abban sun faru ne da manzala sallallahu alaihi wasallam lokaci ina tsoron fitinan yahudawa ina fitinan tsoron nasara ina tsoron fitinan yan kawai mahaguzawa abin hannun mutanen makka don lokacin da an sauka da ƙuranin zai yi bayani sha wuce aka ce yi wannan ga marayan da yake ci ana mangana da sha sama hmm, ka shi ta hangai wai mangana sama yake masa mangana irin jahilin wawayen na yahudu kuma da nasara tun da suna da littafi Allah shi su ringa kayyata shi kagin wawayen da suke duniya sun ce ai yahudu da nasara su ne sun san me wahayi sun san me taura kuma suna da littafi su kuma saboda nifaka an soka da Qur'ani ce ai ba haka suke soko da shi ba ba haka abubuwan suke ba abin da yake bara ba wahayi ba ne to shi sa manzali na. sandik duk duk fi kan samu duktu wata na an so kashe yi tizari idan jira kadan igin ne wata yake kafin isa da sako shi na nake balli ma uzura ile umarni ne ka isa da abin da aka yi igin nan maza Allah fara isa da sako ko me ya shafe shi to anan a radu fi ma haka imam tibbi ke cewa ya ce wa in lam tabli kullu ma anzara ilayka takunu fi hukmi ma lam yuballi a cikin shara kenan a da shi ya nuna wani malamin ke cewa wa in lam tafal fa ma balagta risalata in baka aikata haka ba baka isa da sakon ba shine al tibbi ke cewa yace wa in lam tabli kullu kullu ma unzila ilayka in dai baka isa da sako da abin da aka ko muku ba takun fi hukm malami badik shay'an in dai ka rage wani abu ma'ana kamar ba ka yi sani sakon ba ne baki daya shi yace balli guma unzira ilayka min rabbi yace wa in lam tafham fa ma balagta risala ba baka isa in dai ka rage ko daya to hukuncin ka kuma ba isa da sakon baki daya ne ne ke cewa mimma uzra Allah ma anzara Allah bi khilaf ma kala shi'a yake cewa kaga yanzu ake magana shi'a fa ba mu muke yi fa hikaya na da ne yace shi'a innahum kad katama ashiya ala sabil takiyya sun ce ai akwai wasu wahayi akwai wasu abubuwa da manzala bai faɗe su ba saboda yana turu takiyya kara kashe shi Kala fi shi'a innahu kad katama ashiya ala sabil takiyya shi'a sun ga manzala haka shine manyan malamai sun ce dai har manzala zai takiya yi da wa sahabban da suke yin tsoronsa Allah yake ce da su yake cewa la tarfau kun fauka sautin nabi ai rukunin sahabbai na Allah ke ce da su daga wannan lokacin ba su iya madaga hannu su sauti da shi ba su ake tarbiyyanta da su a ce wai na takiya baya isa da sako ku kaga nan wurin suna maganar gajiyar hun wanda suke cewa manzo Allah an sako masa waye ce Ali shine khalifansa amma buya abu da zuwa aka gashi to shi yake ke ce wa an babu sufiya yace ko ka gani tashi da yanzu zaka yi ba ba wai zance zara bane ba gani tashi ba kuma hikaya ce gashi magana a zahiri yace wa an babu sufiya da wasu shashin sufiya ma ya ta'allaku bihi masalih ibad wa amara bi ta'at bi itla'ihim wa huwa munaza an katmanihi wai sufaye sun ce to da abin da ya shafi na aiki masalih na bayan Allah sallah da abubuwa to manzala wajibi ne isa da sako awa amma ma khussa bihi min al-ghaib hmm. abinda aka kibanta masa na nasa malam ya ta'ala bi masala ummata wanda shi bai zama ibada bane bal alaihi kitman wajibi ne boye su hmm. saboda suna da wani su fa'i suna da gan cewa akwai wani ilimin da manzala bai bayyana shi bai na mata tare da shi to akwai wani kuma da isa da sako akwai ilimin su kan shi da ubangiji sa bai isa da wannan sako ba to saboda haka wai ku waliye sun sun waɗannan hikman da aka buyi saboda haka ba kowa zai gane shi ba to kaga eh oh kaga karta ne yake al'aini kuma irshad sari shi kuma ba magana sa bane magana magabata ne ba na mutum nan ba kuma ne ba malika ilimin kuma nan ba ana fada mun abin da kafin a haife mu shekara karnin dari bakwai da wani abu ganin su kenan za a ce in karanta wannan ce ni dan izala idan zan ce izala mangana ce na a haka suke manzala ya buwa wani sabuwa kuma Allah ya ce fa illan ta farfa ma balagta bisalata ya zan yarda da kai Allah yake ce manzala Allah baka isa da sakon ba ba kai mai isar ba sam wani kuma yazo a ce an boye wani abu an kasa fada a tune manzala Allah wa zai ji shuru billahi lazim ba duk sa fai wani mutum da manzala zai ji shi koma waye shi da na shi take cewa manzo Allah zai boye wahayi da ya boye zance aurensa da abin nan eh ce abu ne da ya shafe shi amma waye manzala zai ji shorin sa duniyar nan hari boye Abubakar da Umar fa ne kurewa Allah yake la tarfa waswatakum fawqa sautin nabi kuma ba sai nan ba in sun aikata aikin su baki ɗaya zai rushe rushe aiki ne ban ka saba manzo ma rushe aiki kwata kwata ku koma zero a nan wurin ba su sake daga hannu ba to da me ake yi. Umar shi ke da shaja'a ya taba Abubakar da manzan ya sa shi a gaba wallahi shi na bakar gurfane ce ni na shiga hakin ka fi masa Usama shi ne dan gidan manzan mai kauna manzan manzan na kaunansa da manzan ya sa shi a gaba ya kashe mutum bayan mutum ya ce la ilaha Usama ya ce na ma ranar na shiga musulunta shi manzan Allah ina manzan Allah kawai da aka tuma sai na Aisha ba dakin ummahatul mu'minin wanda ake sauko da wahayi kamar dakin na Aisha amma wannan lokacin shi da manzo Allah ya canja tun da tuwo mana abin da ya shafi zina shi ce kaifa kun ko me ke tsayawa shi da Allah ya zai baranta ta dita to wannan abu manzo Allah zai ji tsoro boye da me in wannan ne a cikin tarkace akidan da ba mu yarda ba ba mu yarda da wannan tarkace akidan ba ba mu yarda da su ba haɗa kai kuma da waye dai akida da akida babban yadda yarda da waɗannan akidon tarci akidan ba ba zai yi ba da kaso mace to yanzu amma su suke toman mu kuma toman su hadisi dai cikin musulmi wai amma mutane ba sa ji tsoron Allah a kan hadisi zai cikin musulmi dai Allah sun ne kansa yayi shirka ta ce ce yayi manzala suna wuta musulmi na gidanka fa musulmi yana gidanka fa musulmi fa kirin biyu aka yi shi ba bayan ya kira manzo Allah ba kuma su ne sahihai na duniya ba duk ko naka littafin da aka wallafa naka na sufaye kuma ka dauki littafin ni na yarda da shi a ji a sa rajo a karanta a ga kidan waye dai kana kuma akwai ilimin da Allah ya kibanta manzo Allah boye kuma tambayi sai na ne cewa akwai ilimin da manzo Allah ya kibanta ku ahlul bait yace wallahi babu shin yarda da kai kai waye zan yarda da kai sai na ni dan gidan manzo Allah ya faɗa cewa ba boye kuma kai kuma ka zo ka wani kagin nan yake cewa yake cewa wa amaman khussa bihi min al-ghaib abinda aka kibanta shi na gaibi to ba wanda ya sai tsara a kansa wannan gaibin kuma ma ko su waliyin da aka sanar da su wannan gaibi in ba mu san shi ba to wannan ne ba mu yarda ba addini duk addini ya faru ne bayan manzo Allah addini shi'a da wannan kirkire kirkire cewa akwai wani abin da manzana ya faɗa duk bayan ba manzana ka fara waɗannan abu ba abin da ya dame mu kajin ku kuna karfin kuna nan to dan shi kun sirki dan shi zai zama ya jini kuke cewa suna nan su shigo su yi wannan ba ruwan mu dai abun su su zo kakar su zo mu dai su daina wannan akidan ba su daina wannan akidan ba yin su daina na wani rabi ne ba ma jin tsoron su su security su tara makami su tara kirista sun fi su tara makami makari ke gaskiya dai sun ai sokoto shi da suka kai matsayin da sun cinye gidan sarakunan ba kana da na Allah ya koya masa hankali zawon su security su shiga karatu mutane su zo su doke wa su tafi su nuna su duk wannan aiki ne ka rike Allah ne rike Allah ne na Allah da wani hauka ike cewa حدثنا محمد ابن يوسف حدثنا سفيان سفيان سويكنا عن إسماعيل إسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي الكوفي عن شعب عامر بن شريح شريح اكيت عن مسروق هو ابن أجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت اكتيوا من حدثك أن محمد كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب ka ga karatu ba ya ce ni wani ya ga na shi na ba ce wani ya ce da kai manzo Allah ya boye wani abu ka ce kiriya ne karara e farko ma ka shiga sha'anin Allah fa ma balagta risala me za ka je ka gaya wa Allah ranan da karshen haji sauran kwana arba'in zai bar duniya ya ce Allahumma fasha a ta da za a riki iyali manzo Allah isa da sako ka ce ko wani abin da aka boye to kan a bar wannan abin da ya boye shi wannan abu yana cikin manzanci ne ko yana cikin wani ibada ne ko yana cikin wani gaibi aka boye to in gaibi ne aka boye masa don me boye shi ta ji shi ba sani ba kuma to ya ka sani tun da bi a boye ne shi bai gaya maka ba ya ka sani akwai wani abin da aka boye masa bai faɗa ba kuma kai ka sani kagin ta nakudi abu na boye ba sar da kai ba shi bai faɗa ba amma kai ka san abu yana nan kuma ba gaya ma ba sai mun gane mura wai ba kama da akwai shi tun da duk abin da abin da ake kira manzanni ya ito da su wannan gonan da kake so ka shiga ciki ko akwai shi matsaka cikin ya tilli shi annabi bai gaya maka ba Allah kuma bai gaya maka ba kuma mafhumu harfa manzo Allah kuma ya kare ta abin da gafara yace Allah alama fashal na yi isar da sakon komai kuma gashi in gidansa kenan ga shaidar sayyidina nadi ga shaidar matarsa mace zan yarda da kai ta addini mu kenan shi su rude jahilai kan jahilai cewa waɗannan sun ce yayi manzana ina suna wuta dan girma na ko abokin zai zaka ce mata ko fir'auna ne da wuri ka ce mutum iyayen sa suna barantar shugaban talike kwata kwata me zaka zama ciki kai dan adam me zaka sama ciki ka saki ka wanda bai kai manzana ko sai na bakar ko umma ka isa ka saki baki akan wannan abu abu ya shafe kanin me za ka samu a ciki na ga mutum da ya kiro wannan ma bila zai fi fir'auna mutum zai kiro zance yayi manzala suna cikin wuta dubban ma za a yi manzala musulunci ba kuma manzala manzala ya fara. na cikin musulunci ya fare shi kuma in mai ko in karanta shi bai kuma ji musulunci na gidan kowa kabi ya da yi wannan littafin ya zai shara na yake ajishi yadda ya zo mai ankura mai iman da wuce kabi ya bana kuma akwai duniya na wanda ya wallafa son manzo Allah kamar sa ita fi sai ina to sha dauki wannan magana oye oye wahabiya sun ce manzo Allah abba bi mai ta wannan magana shi hankali ne Allah ya mai shi yayi manzo Allah abu ne wasa ne abu ne addini wasa ne shi ka dauke suna wannan abu to a duba littafin ku a duba abin da kuke fara cewa wali ka tsaye kike magana da Allah amma duk annabi annabawa shi sun bi wannan shi shi sun bi kewaye kewaye isa nan wani babban malamin su da ake wai za a dauko shi a cikin shura yake cewa a shigo da shura a shigo da yan sha a zama na ce ba nan ba shi da rushe wannan shura ba nan ba shi dai wani lokaci kuma ba ma jin tsoron a mun san kuna haka kai da su amma wala ba ma jin tsoron shi'a waye shi'a menene a mutane suke boye a farmaki sun kai farmaki a boye in shi da ai sai sai zai kace ni san kace jima amma in je a bombu ko ya kai mutum boye shi ya harbe shi sai a gane shi ne maranni zai dandana kodansa to amma abin da yake akwai sun fito shekara nawa suka yi sun zo sun mallaki duk komai amma ranar ne suna so su nuna sun isa al'umma sun koyi darasi duk shuru ake yi su ta yi to amma abu ɗaya sai shi wannan babban malami yake cewa shi na ce ba za a yi ba shi ce da ni domin na ce ba za a yi ba su ba ina Najeriya bane ina ce ujuku ba nan Najeriya bane ne kin hada kai da ujuku me yaji ne ko wannan eh, gawan ba dan Najeriya bane ina kun ji duk wani yaji ita bi da jinin sa oh ba ku gana abin da ake America eh ana ana hada kai da kinsa eh, wai zai kuma waye ne sojiya ko waye ne shugaban Saudiya hada kai da kinsa na ma da kishi mutum ma ko ma waye addini ke gina ne kulantar da an kai hudu wala nasara ba wani mutum ne zai zai kira wannan ayan sauraron shi ko ma waye kaddawi da shi ne shugaban wannan da'awa ya zai tuba malami ne yayi nadama ai nadama daga baya shi ce eh ba ai ba za ku iya fito da su a garin ba kuma eh, wadiyawa ba sun fi sharri fiye da shi an ba sana dama shi tambayi masu majalisun nan ya ce babu ga abin da in ma kuma sarabi ko ya rage ana zaune shi koyi na suna ci tun sun gaya maka ni zan sai bbc da kafofin labarai da komai ka je littattafan da kuka wallafa na akida ku kawo ni kuma kawo littattafan da muka dogar da shi ku ta kuma littafi Allah da hadisi kuma da littafin da manyan malamai suka yi kamar su ibn taymiya tattara su aji wanda su suna fasara ba na bi ibn taymiya ba na bi muhammad ibn abdullah ba na da kuskure ma aje shaki a ji a duk ko a karanta kai kuma ba shi musallar ba nan kama abin da aka wani nan a karanta shi mutane ga shi hukunci ina da wani littafin da nake dogar da shi ba littafin Allah suna manzana ba Muhammad ibn Abdul ya faɗa min garba daidai ba ya saba Qur'ana ji shi ake ibn Taymiyyah min garba dai ba na bawa ba ni malamin a ji shi ake kai kuma ko abin da ba za ka yi aji shi ba cikin wannan nan kawo shi aka yi na ta kawo mana ni zan biya a karanta ba sallaka duniya ba nan kama abin da kuka wallafa shi bugun gaya ku karanta ni kuma karanta nawa a gami ya ka gaya wa Allah ibn arabi me yake ce na abudu ko ya abudu duk na ku ce muna bota masa shi ne na bota mana eh yake mun bota masa na bota mana da ce Allah na in ba mu ba wa sai wani Allah sai wannan kalmomi ka zanta kuma kuna magana da absarin shi a karanta mana karanta su duniya su shi

na san manzo Allah ni ba dan kungiya ba mun ba kai sabaka sallama abin wai wai wai wai yan wahabiya wai wai Muhammad ibn Abdul Wahab ajidai nawa ake inganta abubuwan sa Muhammad bawa Allah ne muna to sai ne bawa Allah yayi abin kirki abin da yayi na tauhidi littafin su fada abubuwan da ya dace da Qur'ani in ka kan zanta sai ta usul surasa baki da ayoyi ne ina da wani abu da yake fara ba ayoyi ba ibn Taymiyyah kuma shi shiga cikin fiki maliki da kake ta kama shi fika fahimta Imam Maliki ma malamai na Allah ya basu su suka warware abu amma ba suna gubuta ba ba suna gubuta ba ta nan shi albani ya zo madina akwai littafi mun taimiya da yake cewa eh, yake fassara wannan aya cewa abin nan cikin surat na ba yake cewa wajen wuta yake cewa ladisi labisina fiha aqaba ibn taimiya yake cewa duk mutum ko me daidawansa wuta ko ranar da wuta zai bace duk sa zamani ya yi shi kuma Allah bai adali ne sawa kan ya dade labi suna fiya a kaba zamani ne daga baya shi wuta ya bace babu shi a kaba ya zamani ne duk tashinsa ne ina ya tashi wani tashi na ji na da kuna tambaya albani shi ke suka motsa da almana ce na ce wannan kisan mai tabbata waje bin taimiyya ce tabbata amma na son gaya maka ibn taimiyya dan adam ne ya yi kuskure hmm. don ayin sauran ayyukan ce hali na fiye abada hmm. saka ba dalili za so malamai faɗa suke ba abin da yake gaban su bane wani mutum shi annabi shi ne kawai wanda zai fara man kan baka yi saka taba shi ba kuma ka taba wuta za ka amma duk walin ka zan iya ce mangansa ba daidai ba ne kuma ba abin da ko ce kai ba zan yi ba ko kuma ka ce nan manzala ba daidai ba ka gani daga nan za ka gani wani shi buge kama wale kashe ka kafin ka ji lahira wani mutum ne ya yi daidai daidai ba ya je amma a bai daidai ba ka fara ka gani annabi bi la tasarrafu da kai ma da cewa ka anna muhammada katama shay'an mimma unzila alayhi fa kad kazab haba gidan manzala ke wannan nan inda inda wallahu yaqul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik duba aisha yadda take fito da take fito da isbatat aya take fassarawa aya take fassarawa wanda bai san da nasha bai ya asara ba kabewa kaji yace dalilin kenan ya ce duba umarni Allah manzala sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da aka ce kai Allah ya ce la tuharriku bihi lisanaka ko qira'an man da ake yi manzo Allah sauri ke rike amana ma ita da sako ba zai yi ce ya boye wani abu wanda yake banta da shi to ai da ma waye ga masa cewa ko wani ilmi khas na gaidi ni. bai ga kowa ba to bai ga kowa ba waye ga ma wani mangana da mai wani irin abu ne mala bai ga kowa ba to waye ga maka kai lakiyaye waɗanda shi ne da abinda aka gani dama a ƙasar nan jiya ne akwai masallacin da aka bude a cikin gari a can wajen abin nan aka je gidan sarki sarki ya ma mutanen tabi daya ba wani liman na wannan tijaniya daya kuma ba ba ibi wani ahalisun nan yara za su yi fitintinu aka kama su aka je aka kulle su shi aka bude su aka je wajen sarki shi sarki ya ce to ku kuna da ladabi ku bari inda aka yi aka sarki bai ce musu ba ce ladabi ku yara kuna da ladabi inda ku yi sarki ya magana fara aka tafi yake kowai fara aka je aka fara karatu su aka ba su kwana aka ba yan kwana uku sai jiya juma'a na sanarwa wani ne ya sanarwa ce to yan wa za su yi karatu wannan wai wai ya ce su yan wahabiya ko yan izara za su yi kwana uku amma ba za su ba su bayan sallar isha shi yaro ya tashi ya ce a kan magab da isha za a yi kafin da aka shaki yaro za ta shi yanzu yaron ko ya mutu ma ba haka wanda aka ga bibi na zaune ba ka kama shi za ka shi GPO sai ya kulle masallaci shi na almajiri kuma suka ci suka tashi alisu masu tun da hatta liman ba yara suka haukace suka diddike ni manzan kulle to wanda kawai addini kun ne wannan wahala wanda yake doko ƙarya ina yawo yace ga na Aisha ku yi magana ba ai ni ban taba gan wani shi yayi wannan ba amma dan shi zo ko kare ce na Aisha a a ba garin ba shi dai tafi lahira ko tafi lahira ni dai shi tafi lahira ko ni tafi lahira dan shi yayi doko ko kare ce na Aisha na na da wallahi shi dai tafi lahira ko tafi lahira ba matsan gaya masa na dubin ga zaro ki shi na harbe shi ni da ma na kiran tafi fada ma tan manzan la kariya wala da zai ba ai yanzu ma in in zariya sun shira haka an yi shi ya wuce ya kace kenan da na Aisha la madan banzan da yake dawo sunna zagin da na Aisha yana zamune to wanda mutum makar mai zo wajen karatu ma sunna na Aisha tafiya wannan addinin daban addinin ba na zagi addinin ka karka zagi addinin ce cewa حدثنا علي كو باب قولي لا يؤاخذكم الله باللغو a ايمانكم وانا يعني كنا كان ان نجرا نجرا من arewa ولا تلا ولا تلا ولا تلا wala talla wala talla da na yarda na cuta na da zuwa daga sojiya na wala duk wanda ya rantsa ashe duk kariya ke yi ban sani sai mutum ya ce wallahi tallahi shi ya kashe na ashe kariya suke shi wani ya zai ce kai za mutu ka ka mutu ba duk wanda ka gan shi yanzu kariya ke yi wallahi tallahi wallahi tallahi to me wallahi tallahi ba ma eh na na yadda da wannan magana mutum ya rantsa ya da sai sabu ne ne soki kai yake cewa la yu'akhidhukum Allahu bi laghfi aymanikum rinsa ibada ne kuma ya akwai kafara kansa ba abu ne mai soki ba kawai karen sai tafiya banza eh shi na Allah kike baya kama baya rike ku baya hukunta ku akan abin da kuke yi abin lahu fi aymanikum aymani ma'ana rinsa sai ku kamar ka ce wallahi shi ka ci abinci wallahi shi ka ci wallahi shi ka sha wallahi shi ka zauna tare da ni wannan sabon harshe ne larabar da ke yi wallahi iglis ma'ana wallahi iglis ma'ana ta'kulu ma'ana wallahi kaza wannan muda'aba ne amma kai da iyal ka wani abu ya faru aka ce ni ka ce billahi la ilaha la ilaha bin da take amma a she ka boye ne shi an tashi ya ce ai wannan rin sa baki na kare a zuciya to in dai mutane sun yarda da wannan rin sa ya zama rin ko a boye kake ko daga wasa ko an tambaye ka waya kace wallahi talla daga baya ce ai wasa nake musu mutane suka yarda abin da karin sa shine rin Eh, shehi ai abin da mutane suke itikadi abin da suke shine rinsuwan yayi ne dan shi itikadi ya yarda ina sai ma mutane kana ne ai ba dan shi bane an kira ka karin su mutane suka amince abin da karin su shi kenan shine rinsuwa karin sha na Allah Allahu akbar in ba haka ba ya da mun sha mamaki nan wani kafara za a ce kafara har mutu ba zai kafara ba a waye girman zai yi kafara fiye da dubu zai yi wallahi tallahi billahi la wallahi tallahi a tsaye nake wallahi tallahi kuma kare ki ne irin abin nan ba ne abin nan ina da wata yarinya dan karwan kawai ko in ta in yi wani wace dan Allah a bani kaya dan Allah wallahi na rasa da Allah dan Allah ka bani kaya duk irin su a ya haka ba shi shekara biyu ba dan Allah a bani in tana so na rubuce dan Allah a bani ana zai mutu ce da irin waɗannan yara da ya kamata a sa ɗan karma ne ba ta ce shekara biyu ba yanzu ce ta mare suwa eh na zaka ce kuma dan Allah mu kaza Allah ya sauke to shine yake cewa hadathana ali bin salama hadathana malik bin su'aib hadathana hisham an abi an aisha radiyallahu anha unzilat hadhihi aya la yu'akhidhukum Allahu bi lahu fi aymanikum fi qawli la ju akan mutum ne la wallahi bala wallahi in ce ce mutum wallahi a ba haka bane wallahi tallahi ba haka bane wasa ne ka talla zaka ci abinci tare zaka kwana kamar abokin ka yazo su laraba suna da wannan abu abin da bam da shi ne kenan bararabe sun rabu da aminin sa ko dan wansa awa daya ko kwana biyu ya yi tafiya ko zare ya zo ya shiga walla zai tashi rungume shi ice sanda zuwa ya yi kaza amma mun karab da abokin ka shekara mai ya ganka yaushe ji zo <laughs> kai wannan tashan babu hanana babu rahama ba kauna ba komai wallahi labawa ka ga mun zo daura nan wai su da suke barno nan muna can to wani ai kwana goma ya zo to ba isa ba sha masa walima sande zuwa sande zuwa marhaba marhaba sun bace shi ana a nuna nasa ne amma mu zakare dan wanka zai kai shekara goma ma ba ku hadu ba in ka zai na zama shi <laughs> yaushe ka zo ne wai yaushe ne ka zo ko zai yi tafiya ma kofar gida raka shi to inda mutum zai tafiya za a ji a sashi mota sun bace shi a yi kuka lana ba zai dawo ba mu wai zai tafi haji ma an zo ko jaka lafiya to a sha an dawo lafiya a da mu annan cikin kofar gida za a yi ni ba su bakin wani wani al'umma mutum zai tafi la'alla bai zai zo ba zuci a mace ke kuma mutum wai ana son mutum larabawan da mutum zai tafi da dangi da yara baki da suna shiga mota ana shiga da mota ana sumbace shi ana masa addu'a ana kuka she je na marmari ina waya makafi so yi waya ina wuri kaza wani ya shara nan ba na saman gidan zai waya in kaga ina waya to zai dawo ne ai ya kai ne to ina dawowa a <laughs> ah, amma akwai jafa'i almulan <laughs> ah. malam sai mutum ya mutu ake son sa in yaushe ba kiran banza ba ne duk kiran banza ne wallahi wani soyayya soyayya shirbe ne akwai hasara ma cikin al'amari ah, to da ne yanzu kuma ya zai ya eh, ma kuma tabi'a ce mai kyau tabi'a ce mai kyau tabi'a ce mai kyau kan na damu da kawar dan wanka eh makocinka danginka hausu zai tafiya shi ka ce wasan ya ya zo kuma shi gashi eh mutum na waje na so zai ga yan wasa mai zo kana zaune san da zuwa yaushe na zo ne ma wai <laughs> eh to amma larabawa yanzu in dan wansu ya iso farko abin da za a za a rungume duk dangi makota su zo kuma daga gona yi zabiha a yi yanke yanke eh, a kira abinci a ci a ci sande zuwa a tumbanci a nuna masa Allah ya kawo shi lafiya eh, in ya zuba shi da komai a tara masa ko da yake kun gode ma Allah Allah na yi nan wai nan manzo zai ko nan nan gogoshi ya dawo daga tafiya tara masa zuciya <laughs> sai ta shi da amma mu da Allah ya sauke a'a ayi ba bahaushe saba ba ka daina mu'ana ana kan ai muna da al'ada na soyayya balle ne kowane al'ada mu ana ka sun ba saba da shi ba ta yi masa abin da ya zo lafiya mana eh? ban da al'adar da ya nuna cewa mutum ya dawo daga tafiya na yi masa na kauna da iyaye eh? da ai ba laifi ba ne mutum ya zo ana farin ciki eh kunan nan kaje masu sa liga bai suna mutunta mutane amma mu nan ba abin da ya dame mu mutum yana zaune wani irin mutane wannan mu ban da wani rahama da juna ba wani abu eh laifi a kan ibada ne shi kama da shi ibada ko huda daban kuma ihu na na matasa daban wanda suke wannan shi ne haramun amma huda waje a wuri shi na ke ne kawo namiji kuma na farin ciki ake yin shi ya ce mai shi ne na gaya maka shi na abin da ake yi nuna waza wanda shi ne larabawa suke bada da shi lokacin jahiliya yahuda kuma shiga sashi a ciki waya fada irin bo baya na a ringa fassara ba daidai ba amma su da na wajen biki ne mata suke yi to amma kuma wannan da ake lokacin larabawa suke bota maza ne sai aka ringa ibada shi aka hana hmm? yake cewa ka san akwai kalmomin da fassara shi zuwa yaren hausa shi in maka isa ba shi ka sha wala kai hmm. shi ka bi kisan abin da ya fi na'am ya ce min haram ne eh lalle ijtihadin sa amma abin da ake malamai suke fada na haram wannan shi wugane na na maza wanda suke tofi da shi su bota kafin zuwa wahayi suke bada da shi su ko namiji muna da yan mutanen suke za ka yi fito wanda shi ne haram to fito da wuda bahaushe ba iya bambanta su ne eh? to yaren arabiya take lafzin ya zo da yanzu to shi fata shi duka wannan wajen ibadat na ake yi amma me me na ilansa su duk abin da ake na farin ciki ana yin sa mata har ila yau yi sa ake ba wanda ke wannan wannan yin waɗannan yirin ba ta suke na wajen biki da mutum ya dawo daga tafi kafin ba a yin sa shi da wajen farin ciki ba yi shi wajen bakin ciki ko na abu ba shi da alaka da kuma ibada amma wurin baka ba yi wannan wurin to in a wurin da aka yi shara ke yanzu a yi jiki gidan ka kawo matan ba ba ba za ka biyi wani abu ba to haram na ke ma gidan ka a ka fara gaskiya ne sai a shigo da matan ka shiru shiru ba wannan abu da dan an kawo wa aka kawo ma ne a ku in ka ji gida ana wannan wuda ai kai kai ka ka zama ango da gaske ma sun shuru wanda ne ai ranar farin ciki ranar farin ciki ranar kuma mutuwa ranar mutuwa ne dama duniya biyu ne ranar da an kawo amarya ranar aljanna ne sha share zance mutuwa kar nan wani zance mutuwa duk mai wazi ranar da za ka kawo mariya kai kawo zance mutuwa kwata kwata sabani ne ka kawo zance mutuwa na a ranar shi wanda ya kawo sursha da ka saboda saba suna sannan abin da ake yi ina za ci na za sha na za more wata nau'i na cika aljanna to wannan ake so kuma mutum da mutum ya kwanta yana mutuwa kuma shi ka zo kana dariya kuma wani wani sufayewa masa mutu yana dariya wai wai tauhidi a wannan kara hada abubuwa kishi biyu duk mutum da aka kawo ma jiki kai a ranar da aka kawo ma mara ce na alhamdulillah na madu wani a kuci tsoron Allah kai takin kiyama za mutu amarya da ango za mu ci a yi wuce da shi ba za a mutu amma ga yau ba a halin mutuwan ba ne an gama jiki wani abu ne da wani ranar farin ciki ne ne ranar ka da hankalin mu في حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا نذر عن هشام قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها أن أباها كان لا ينحس في يمين شوف shina baka da yarinci baya ka yarinci baya da baya ya riga yarinci baya fasa abin da yarinci kuma mi yarinci shi kenan saboda tsayawa hatta anzalallahu kafarat al-yamin shi da Allah zai sakar da kafar yamin قال أبو بكر شاب بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا تبث رخصة الله yace da yau na rinse na gan abin da na rinse ne ba daidai ba abin da zan aikata shi ne daidai shi na ajiye mene yi ka kafaran yi abin da saboda ruksa Allah ne to haka duk rinsuwar da na yi na gan zai taba zumunci ko zai taba wani abu ko zai taba wani hakkin mutum zan ajiye shi ko kuma fi alheri wa fa'atul ladhi huwa khair shi ya abin da shi ne mafi alheri ana samu a ciki ana samu su babu kauli ni mamakin da nake ma yan wa wanda musamman baka kiyana ne wanda su yi karatu littattafai yan shiya ba sosai suka zo suka rike shiya a kan manganu da ba sai ba an yaudare su waɗannan sahabai ko hankalci ka jijina komai in ka yarda da akwai wani abuwa na kira bada wanda waɗannan sahaban wanda suka ta wahayi suka aura ma manzo Allah suka ji ciwo wai su sun kashe iyayensu wai su kashe ƴaƴansu wai su suka kuran suka rubuta Qur'ani suka zama khalifa bayan su shi ka yarda cewa ko na abu ana kira bada ma'ana Allah da bai sani ba cewa ƴan wutan daga baya Allah ya gano ƴan wuta ne duk wannan wahalar da suke yi da hada ido da suke yi da manzo Allah da aura masa da kaunan da suke yi da su suka sa shi a cikin kaburi da suke rike wannan hadisi suka yi futuhat suka yi duwan nan amma mawuri Allah ya wuta ne to ni da ke yanzu wace da mani muke da shi in dai na da hankali ni da ke yanzu wani aiki za mu yi muna kubuta mu mazar shi jan wace irin aiki wace irin tunani ne mutum zai yarda da wannan shi ne kubuta ka yadda cewa sai na baka diga wahalar da ya sha Umar zai ga wanda Usman Ali duba irin wahalar da suka sha Abdurrahman bin Auf ne sai yana cikin azumi fagen yaki kuma aka kai masa abinci akwai gishiri a ciki da nama kin da lokacin manzala ba kowa ne ke san gishiri ba da aka hada masa naman ya ci shefa shi da kuka ya ce yana tsaman ya ci sa nama mu ba gishiri ba da magi ma ana magi ma mai magi ma shege je ba bar bai ci ba to su lokacin ci magi ma gishiri ma wata ni'ima ce ruwan sanyi ni'ima ce manzala da shirin bakar da da zaina umar sun shiga gidan wani ansar aka ba su ruwan sanyi suka ci sha aka dafa masu nama suka yace Allah zai tambaye ku alhakum takasu hatta zurtum maqabir gashi duk irin waɗannan irin waɗannan ni'iman da suke tunama amma yanzu wannan ni'ima nawa muke muke bara to waɗannan bayan Allah shi ka zo akwai na ba ke kira bada ban san ko bada yana karewa ko baya karewa in ka ce bada ya sa kan sahabai ne to wani abu ne daban amma da wahalar iman da suka ma Allah suka bari ka san su aka kashe su aka ji masu ciwo aka ma duk waɗannan ka ce bayan Allah bai sani bane ya sani to ni da kai da Humaini naka dai duk daular da muke yi shin bada baya baka kan mu in dai ibada ne sansa na ni nawa da ibadan ka dina su ba zai yi daya ba wanda ya hada kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana zo mai ce ga ga fagin yaki ga sa in ma mutuwa ko rayuwa in ma kai imani kuka daina in ma ka bar baban ka kai bar ka kai imani manzo Allah ga wuta ga janna albayni wadannan sun yi wannan aiki ya wuce ni da kai yanzu ba wanda yake tilsa samu zaka iya zuwa marhaba ka izina ka shagiya ka yi menene kuma da baya ka dauki wani tutoci ka ce amerika shi mutuwa da iskanci da tutokin banza da wani nabi iskanci ke da mutu'a shi ke na kika shi a jannar shi na baka shiga wuta da yan kwara da ba sa sana yiwa ma wannan tarkace masu shan taba wannan su ne in ruwacin su ne zama mutane kirki ba baka da umar ba duk ruwacin duniya su waye ka kawo duk iskancin waye kawo su ne waɗanda zama mutane su ce na baka da umar sun kwace mulki a waje shi na shi kenan ni ba da ba su sani ba akwai yaron da da mun akwai shi ya fara fada wannan na ina kanta ban san ya iso nan ba shi wani yaron na akwai masa karatu shi nan na zo na taba yinda na karatu ya zo kansa shi a waye na gan shi da nabi yaron yana zuwa karatu na fiye da shekara nabi da wani radio da kasa ya zo wai za a gyada ni ce waye wannan kuma shi ya almajirin ka ne a gyada ni eh wai akwai abin da ake kira bada shi da ki buhari in fada Allah ma ba zai iya biya ba yanzu ya ce yana ya ina duba ina na ina ina ina duba duba yake saboda yaran baka suka yi wani ya fada sakandare na jin daɗi a zage wani zama wani ji samu kuɗi dan banza suke yara ne zage su sahabbai ko ka zage su ba za ka yi tsifar ba ba za ka nemo tuba gafara wurin Allah ba ka gani ka taba manzana wanda abin da manzana ke so so ka ci yake cewa babu kauli ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ko ba haka ba aya 87 ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibat ka ku hana abinda dada da abinda Allah ya haranta muku shi bindin nasi ya zo kai cewa na haram ne ko wannan shi halal ne amma duk gudun duniyanka muna da wani malami Allah ya ji kansa ya yi musu kisa suna karatu a gungu malam sufiyana ake ce mutum man zaune ya zama can wuraren togo shi zai je nemo kayansa a yi miya da kaji to an zo kuna ci kuna jin daɗin miya shi da kubu ikara eh saboda kuna jin daɗin miya to ka daina kauka zan mana an gana makon ki ka je kawai ka ka kawo kaji ka san goro kake saya ka bi kai miya ko yana ci ka ce wai miya yayi dadi da yawa sha doki buta to ka ga wannan mamala ba na duniya Idan za ku bai ba ma ahalla ka ku hana abinda Allah wani ya halatta mu ko ba ba ne a je me samu a zai yi ba abin da Allah ya halatta maka sai ba ce haram na da yi ba yace la ma ahalla lakum Allah ya halatta yana ce ina da gaskiya abin da ya faɗa ta kiya aure sha'an zai ka ka ci gaba da kai aure ya aka yi zai ka sai kafin ka zo ka tsaya masallacin waya zai ka iyayen ka sun kuskure kai da mutum daidai ki ba ranka da baki amma ai zai ka kai ba sama ka zo ba ai zai ka ta ka ka zai ka ka ce kai kusa da mace haram ne amma ai zai ka kai kuma da gina. duk abin da Allah ba kuma Allah da ya hace ka ya sa maka abin da ake kira gariza ba dama ka kauce wannan abu sabi ne ka so shan ruwa da so ci abinci da so mace a ne haka ne gina ka bai zai yi ba shi da sake ya zai ka sabo to ka ce ka ce ka hana wannan abu bai zai yi ba shi shi lokacin da Allah ya ce wala takrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil shi ce fanki huma sabalakum min sahabai ne fasika suka manzo Allah suna tare da shi lokacin da aka ce mutum ya ya azumi diddai ya riga ya bacci ya farka shi ke da zai yi ya ba diddai in ka riga ka bude baki to kana da maka sadin da ne amma ka yi bacci shi na ya aka yi wani su yi bacci su sake za ga sadin ya ne Allah yana tsare Allah bai ce to ya ce ba za ku iya ba aliman bai ne Allah ya rahmana gare shi da ya ce shi kenan an fasa yanzu an halatta muku ke a kai ka zo take ran ka ran ba ranka da mace shi zaka da gani ana haihuwa a masal a cocin su malaiku ne ku Allah ya sunce mai da mu malaiku ya tsammi mace amma irin halin da muke ciki baka yi ba a ce wai mai tsoron ba su da mace ai an gama da kai shi na laifi cewa yake cewa la harma la harmu tayyibati ma ahalla wa lakum anan ne a eh, gashi wannan malam ya kawo ya ce ma fa ba wani za minhum kar wa kan kana da bisa ya akun da gaja yace manzali na cin kaji wa hun hulu manzali na so a hulla da dawa wal asr ina son zuma wa hukiya an hasan annahu qala hasan bakari na cewa ko hasan qala ba da auliya wallahi ba da limama na nafsu akun da janja wani su wanda suke da'awa ce zuwa ne ba ta cin dadi da yawa wani abu ne du'ar nahar ana kiran balbabu bar bi sama ke cewa ko na abin da ake yi da a cikin jeji ke fitowa shi eh, hannun abin da na abin da ake kira kamar zuma ne ba mu san da ke ba zuma ba zuma ba ne fa ya yake ba darba ya yake wato kusan ya yi kama da zuma ko da yake kamar dai karo na a cikin amma ya cikin zuma yake eh? shi ba cikin zuma yake ba in ko in kawo maka shi ka gani ya yake shi ba cikin zuma yake wannan farin kamar ka gani farin nan wanda suke ɗaya a ciki kaki to ban da shi me ya kuma ya yake a cikin ko zuma suke to wannan akan samun sa shafi kira eh, yare ne na na farsanci a nan to suka hada shi da abin nan kunun su su sha suka ce wani ba su sha to da ya dace da yawa to shi na son fasar ke cewa to shi ka yi bukara da manzana yana cin da jage yana cin wani wanda ba ya ci kuma shi ka auna shi ne kwaya kulu na shi ne ke cewa wala ma nukla lahu an ba annahu la yakul faluja wa la yakul udri shakara qala ashrabu ma barid yace kai kana eh, ha ya shrabu ma barid yace to wanda yake cin taza ya ki shan wannan a barbazi yake cewa kila aka tambaye shi kina ina shan wata yake tana kala innahu jahilu an amr la ake jahili ne nima ma ya ce ruwan sanyi mai shi ka daina shan ruwan sanyi man eh, akwai ni da ke ruwan sanyi yake cewa na man taraka lazzati dunya wa shahawatiha wa in ka ta ila Allah ta'ala mutafarrijan li ibadati min ghairi darur darur nafsi wa la taqwid hatta tafar fa yace fadaila la man minha bal huwa ma'mur biha yace mutum da yake abubuwan shahawa wanda zai zama kaman ba mu abubuwa ne wanda ya kasance shawar duniya da abubuwa da bai halatta ba kallon mata da zina da abubuwa da shayi ya yanke na ibada wannan haka aka fi so eh. a ka hana ka kanka abubuwa wanda Allah ya baka shi ba da miya kai manzo ne ta da kai wani kika zama ne zaka je kuma ta bana lakin da zaka je baka kika da ka je a janna saboda ka hana kanka to shi kai magana kanka ne wanda ma za a bude aljanna shi ya cika ta ina daga shiga shi aljanna baki daya ba za a bude ba shi manzo Allah ta bude masa ba wanda ya sai a aljanna shi manzo Allah shi ga duka cewa kai baka cika da wata wani zuwa wanda za a bude masa kofa aljanna mai cika za to ina daga tafi ka shiga wani aljanna za ka cika shiga yace حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن اسماعيل عن كريم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا نبوز مع النبي صلى الله عليه وسلم معنا نساء muna zuwa tafiya ba ma samu ba ma tafiya da iyalinmu kuma san sojiya duk wanda ya ka san jazira shawar su daban ne tun mutum da ya zauna kwanar biyu zai gin bambanci da jama'a su yana yin su sha'awar siyarin jayina lokacin da muka kai muna bin kuma da lafiya ne ma in ka shiga garin ba lokacin sanyin su ba billahi lazim shawa wannan shawan ya wuce aiki a kalbi a jawon su ke suna da wani zafi wanda ke tara shawa eh wallahi shi sa talibai sun je can ba sa iya zama eh, wannan shawan ya wuce hankali wannan bi'an haka yake daga madina makka duk wannan irin suna da wani yi ina kara sha'awa ina na ce suka dama ina nan mu da muka je mu na gani kamar wani abu muka kamar kayan marmar da muke sha'awa haka wa wasu iskai kada kashe ka rasa koi na kai to sahabai su dace shi wata ɗaya ko na goma wuce shi suka ce manzo Allah yanzu yanda za a yi kawai a mayar da mu da mu a fito da abin nan ya fi da mana mu zama ba ruwan da sha'awa mu huta to duk wani zo nan wurin a yi wannan abin a gani a nan ne magana ya ce la ba za a yi ba da ne ce ba za a yi ba suke cewa an lana sana hana an zali fa wasa lana ba da zalika an natazawwaja mar'atu bi saw saboda lokacin jahiliya ko na aure ana kira muta'a kafin mun gane ya ko na aure na kira musa aure su daban-daban da suke su daban-daban to wannan aure dama akwai aure sigara akwai ko sai me aure sigara ba ka kanwa ta ka ba kan wanka. eh musanyi akwai wannan aure akwai aure muta'a ma'ana zan yi aure sati daya sati uku shi ake kira muta'a to dan yana zamu wani. eh ana zuwa auren sigar gida ma auren sanya har yanzu kayukan akwai su gidan mun ba ka aure shi kuma karama dama na yi wa ko akwai sarki ko ba sarki sha na su to akwai nau'in auren jahiliya to wannan lokacin da wannan daruran ya zama su to shi kafin shari'a hana dama suna da auren su muta'a shine za a aure muta'a in an tafiya duk wannan ana mangar mana mai tafiya ke na fa ba na gida ba duk nassin da ya zo ko na jahiliya da ne aure mutane da ke tafiya ne ku zo ku aure kwana biyu kwana uku kwana uku ba daure ba kuma ba za ta maka idda ba kuma ka mutu za ta maka idda ba kuma an haihu dan ba naka ba ka'ida ne wannan awon shi mutunci ya halatta musu lokacin da suke jirgin yaki shirin bayan mutunci da aka tare to shi ne ɗan shiya su tattara maganganu su yi muna fati wanda bayan suna fatawan da karshe masu masudu suna ishe su madashi a biyu ku saurara da ji ike cewa hana an zalik farahasa lana ba da zalik kari farahasa da auren suke ya mara kuma abin da aka maka rumuni asalin sa ne yayin ka ji kalmar fa farahasa lana ba da zalik an da mara ta bisau riga ka ba mace sati daya sati biyu ko kwana biyu kwana uku su makara to wannan shi abdullahi masuri ya ce to wannan auren mutan da ake yi a cikin tafiya daidai ki da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum har suna kawo kawo suka kawo aya suka kawo addini suka ce kuma mutan ba ki kafin gidan shaka sai wani aya suka rubuta maka aya na fatan gane yace ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum to ku zo kasa ji inda imam nawo ya fara ya ce kara ibn mas'ud ya ayyu ayu alladhin amanu la tuharimu tayyibat ma halallahu lakum kala nawo fi istishhad ibn mas'ud bi aya annahu kana ya'takid ibahat mut'a da ina kal ibn abbas wala annahu lam yakun hina iz ballagu nasir thumma ballagu faraja ba'da dhalik da ina karanta da naskin ya zo shi yake ne kusa aka ga wanda suka kawo karatun sun fi ka sani yadda aka yi sun fi ka sani yadda aya yake sun fi ka sani abubuwa kuma sun ce wannan abu an daina auren jahiliya yana da yawa auren shigari auren muta'a duk shara zai ajiye shi ya dauko ko auren ma na namuna da ake yi kashe hudu ne akwai aure da muke yi yanzu da sake-saken da ake yi na jahiliya aka dauko wancan kawai ɗaya shine aka takaita aure dama mutum zai aure kamar ɗari lokacin yariya kuma akwai na zina wanda za a zuwa kafa tuta ita mace ta tara mutum kuma guda tara su ne zaduwa da ita in ta yi ciki shi ta tattara su ta zabi mutum da take so cewa kai ne uban yara aure na gunsu shara zai rushe su baki ɗaya ya mai da aure da sadaki da shi shine wanda muke a kai amma wurin sakin su da sakin barkatai ne mutum zai iya sake kuma ana gaji mata ubanka ya auri mace in ya mutu sadaki na nan ba inda za a yi wannan matar ta jike aure wani wuri shi ta ba sadaki ko ka ci ta mutu a gaje ta in waɗannan tafiyar sarki maza Allah ya mutu shi kwaya da yaron ka shi ne sadaki auren shiga ina nan shi har yanzu mu kawai suna auren shiga to kai kawai ka zo ka doki muta'a muta'a ka'idar muta'a shine ita mace ba za ta ida ba Ibrahim ma babu kuma dan ba naka bane ba shi kuma wajen daura aure kawai da za a baka ka sadde ta yanzu ma kan wanka to yanzu abin da ake yi na yanzu an ga in boko a garin nan da ABU da sauransu in shiya sun ja yan boko masu kasanta wannan akida da masu kuɗi dama suna neman makarajar sun samu ana kai masu yaran mata ana na ana mutu ayyuka ana nuna auren halal ne shine farko wanda ake shan shabab shi ja wani ya zai gaya mana wai su yaran kano wanda suke ibiyu zaria ana haɗa masa aure muta ana sani duniya an ci gaba da muta yanzu ana gya matasa dama mutum yana neman shi ya samu shi aure ake ta yi muta ake gya yan boko wanda ba sun ba da yan kasuwa wanda dama suna da shi da matasan da suke da shi shi kenan sha'awa dabbanci shi ake sa su wani addini da za ta ba sahabai duk ake yi to Allah ya sa dace mu ke yi to mu kara bi da ku wani ba su wani ba su ke cewa namu ne to ina muke eh shi ku ko da ke kai kana da mun ci awa daya da rabi za mu yi ko awa daya da rabi da kwata kwata mun kai kwata da babu kauli inna mal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amal shaytan babban aya Allah yake cewa inna mal hakika tare kawai giya wal maisir da caca wal ansab da bautan gunki ansab da amne shafi zuba ruwa da irin yanke yanke wal azlam da kara amma da shi kara ne azlam kara ne ake kibiya amma karar kibiya na wanda ba kibiya kan zane sunansa sannan kaga kibiyar da ake kafin karfe da ke wannan karan suna eh? ka ah, me kafin an gyara shi ba shi shi ana sa wani zama eh. ah, baka eh? baka ne bakan makar ah. amma wannan da ake sa kibiya karshe wanda ake dauka da cikin abin da suke ne kuma da to wannan shi ake kira abin azlam azlam ma'ana shi da ake sa cikin baka take inda akwai kibiyan kibiyan shi ne karfe na karfe to wannan karan shi ake duba karan guda bakwai ne a harin sha rubuta nan akwai tafiya ubangiji ka yana da tafiya wannan ubangiji ka bai tafiya ba in ka tafi zaka ka tafi zaka ya fara shi mai duba yana yana harama shi na zo a yi haka ya haka zubar to in aka nemi bayan da ba za ka tafi ba a ba za ka tafi ba to kuma ne ke kasa in ka tafi za mutu to wannan su suke a in ji su ake kira Allah duba ake yi to duba mu nan da ya ce rijisun min amal shaitan Allah ce kazanta ne da aikan shaitan ne kar ku kusa da shi duba yanzu malamai duba suke da mata ya ga mutum na sunna ka biye mu samu mata su duba suke wai yake magana masu kuli da masu sarauta da sauran yan siyasa duba sun mai da shi nasi a ji duba mai duba kuma iblis yake zayyana masa kireki wata ne kan samu dace da fada abu dace ma kuma kireki to masu sarauta da masu kuli duba su suke dubawa da shetai ke wasa da su to duba haram ne Allah ya ce girgi su min amma shefa a nisance shi baya ce komai a kansa wanda ya je mai duba ma yana da kwana arba'in ba karɓar ibadarsa wa kala ibn abbas al-azlam inda baka san azlam ba shine al-kidah shine kibiyan wannan da ake yi yastaqsimunahu biha fi umur ana yastaqsim mana ana neman a sani wani abubuwa goye da shi kamar yastaqsimuna mu yatlubuna suna neman tsin abubuwa kan wannan ina fatan gani to wa shine yastaqsimuna mana yatlubuna biha da wannan kibiyan wannan abun shi umur al'amarin da ake sa sai akwai irin su waɗannan abubuwa duba ba karamin sharri ba ne akwai hanyar da lissafi wani ilimi ne masu duba ma kace kashe ko wanda suke amfani da ilimi a shanu da abubuwa da lissafi su mafi yawa su ɗauke wani abu kaɗan wanda kuma yanzu suna so su ci kudinka to za ka zo a tambayi sunan ka sunan ina ka je ka to shi bi musamman lokacin da amma ke ce ya canji da abincin sa bai duba rana bayana bayyana wajen da inuwa yake ya kai shi bi inuwa akwai zarabin da ake yi za a rinka zarabi ne lissafi ne har inuwa yanzu tsakiya ya ki gangarwa zuwa gabas ita zarabi kafin faduwa rana wannan zarafin zai ba shi lokacin da aka haife ka da sunan babanka da sunan kakanka da komai a cikin zarafi shi za a ci kana zai ce wani dan wani dan jikan wani ka za ka haife ka sai rikice ka ke ba ka sai eh da akwai wanda suke wannan akwai iyar ga yanzu farko ya sai ke mai kudi shekar ne ka tambayi sunan ka kawai Shawarar da shiga jiji wannan zarabi suna da zarabin da su sunaye to kafin sai ce kai bai taɓa karɓar su kai ga kai sunan baban ka kaza sunan kakan kaza sunan kaza ranar da ake fa watan kaza kwanan kaza a cikin zarabin zai fito shi na wani ilimi daban da ake yi da sunan mutum da wajen da ya zo to suka yi amfani da nan wannan wuraren dan ya san sai su kalle ka fi yi wannan amma in da ce ne da iskanci na ba sai su gama kai ne ya sha abin da suka gin dama su yi da kai a ah, mutane ba su da kirki muna yara mun je gona wani babanmu ya doke shi aikin gona ina ina tsinke mu ha me kuma mun bari ma karatu muna muna irin shafin gona na zo na huta tsakiya a rana to an doki wani yaki ne shi kuma yana jinga ka duka shi na gin sandansa dogo haka tsakiyarsa akwai abubuwa na abubuwa ne goro da wasu abu lokacin na yi baki da al'ada haka shehu ta kan nuna suna nuna haka ya haka ya haka ke dariya shi kan nuna sun tarbin ne ya ce wannan wannan ku gabas na ku zai yi can shehu na sarka shi aka ce ga shi wannan ya ce ya zaka tafi maka na ce waye na ka ya ce ya ce ka kawo kuli zan faɗa na ce dan uba na ka kurfin jiru zan baka ba su suna da ayyuka da mutum da za su batar da shi za ka yi mamaki suna da ayyuka kulli suna hada da kulli da nan akwai na maguzawa akwai kuma na musulmi na musulmi nasu ne fi sharri in za su yi ma yanzu malamai waɗannan su lalata in za su yi maka abu ai sai ka sallama ba ka taɓa yin komai ba sai tsatsakin sai ce muna tafiya ana ruwan saman ce ku taskar wani motsa ruwan da zai dake mu ba ku ga wai na duka ne na duka ne na duka ne muna tsakiya ya eh, ce ku bota mu duk wannan na kai su a cikin kundin nasu wai ki mun gane sihiri kisan kai abun su abu ne mai soki wani kisan kai abu ne mai soki to duk suna da su kuma da suna janu da suna iska suke amfani da su wanda Allah ya hana saboda ka sihiri ba karma abu bane kai muna da wani su yan kauye wanda baka yi saka shiga garginsa ba ba gargin sa ba yi saka shiga ba kai shiga ba za ka fita ba sai ga ba ka gani kuma da suna so su tura makiji ba ki makiji za su tura ba irin wudan da za a gani kamar kamar da sa Allah shafi da zai kuma kariya suke wallahi kaji za ka duk kariya ne wallahi na shi kamar irin waɗanda suke amfani da wani katako haka za a gani sun zuba yashi a ciki eh masu zuba a can suke zuba shi ne tsara zai cikin yashi suke zuba da kasa lissafi ba zai mai duba ba wani suna yi da kara wasu suna yi da kasa a wannan kuma lissafi na abin nan lissafi na gado wannan ai sun yi wannan gado ne wannan lissafi ne mutu ya mutu ya zai ciga wannan ba wani ya wannan wa nusu ansab yazbahuna alaiha shine wanda ake yanke yanke kai shi balle ne zama asnam ne amma daban-daban kananan asnam ne wa kara gairu gairu ibn abbas inda ce kare ibn abbas shi ki fassara maka wani ibn abbas shi kuma ce. al'azlam alkidahu la risha lahu ita azlam shine wannan bakan da ba eh, wannan abin nan karan da ba ba ba ba wannan abin nan kibiya na kai wa huwa wahidu azlam shi ɗaya na daga cikin azlam jama'in sa ike ce wal istiskam yani an yi ja'ala alkidaha za mai da wannan karan shi su sa su rubuta sunayen isa fi nahatihi imma fa inna hatmu intaha wannan wajen da aka rubuta cewa ba tafiya kar tafiya wa in amartahu fa ala ma ta'muru in ya ci kai tafiya shi kai abin da zaka yi wannan istiqam kenan darbi ke na ga maku da bakwai da kai shi harami in yi sha zuba da shi haka sun sai da suke yi kuma ko da kada an ta tafiya Allah ka ya hore ka tafi ko Allah ka ya ki karka tafi ko ka tafi wani zai sabe ka to an zuba da shi haka to iya wajen mutum ya fita shafa sa maka shi shi ne ke fa'in na hatu in ta shi karan ya hana ka ya bayyana cewa karka yi tafi ka hannu ba na Allah ba wa in amarta hu fa'ala in dai ki kuma ka tafi shi ka yi mata amaru abin da ya sa ka kai ya ce kalmar yujiyar yujiyar abin na yake juyuye maka maka irin haji abin da aka so ce da kai shi ne kalmar yujiyar وقد علموا ابتداها علاما بذنوب يستقسمون بها sun sa alamomi a kan wannan karan wanda alamomin shi suke gwada darbi su suke darbi da shi yastaqsimuna biha suna neman sani da shi lokacin jahiliya yake cewa daidai a cikin lugar biyar ka ce wa fa'atu min ha na kasamtu kalmar wa fa'atu min ha na kasamtu na aikata a ciki na neman in sai tafiya wa kusum yace kasam al shine kusum amma da masdarin sa ne ina zai kai maka lugha arabiya tun da can ya ce da kai a yace lafzu kusum masdar fihi nazar al-ayn shi bai yadda ba yace da annahu yahtamil an yakuna jam'u kasam bi kasraha wannan kuma masna wa shi mun zo nan za a ce to yace hadathana ishaq ibn ibrahim akhbarana muhammad ibn bashar ibn bishr حدثنا عبد العزيز ابن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزل تحريم الخمر وإن في مدينة يومئذ خمسة أشبة ما فيها شراب الإنب yake cewa an sauka da qur'ani lokacin madina akwai abubuwan da aka yi ana yi biya da shi abubuwa guda biyar na madina wanda ake biya da shi ma fi ha sharabu da ina a cikin abin da ake biya da shi akwai inabi inabi shine busheshen inabi da ke bushewa ke inabi da amma da shi izuma zama sadu ya abubuwan da ake giya shi shi ne lokacin sha shi sa abu hanifa sun ce to lokacin da ake inabi da tamu da zuma da alkama da sha'ira da zura so ake yin giya amma duk abin da ba lokacin madina ake yi da shi ba to ba za a ce giya ba ko da yanzu to wannan kuma malamai malamai sun ce kawai duk abin da lokacin madina abin da suke shi suna da inabi suna da dalilo suna da asal shi irin wanda sini ake yi su inabin nan in aka zuba cikin duhu shi a zuba ruwa ciki a toshe shi na uku ja sai kai tsalle to su abu hanifa suke cewa to shi duk a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam birnin madina duk abin da ake giya da shi shine haram amma yanzu ko an yi burkutu ne wani abu ba shi ba ko an bugu ba giya ba to wannan ita na wajen wasu mazhaba ko hanifa giya ne ko ma mai goro ne ga nan ga yadda ganyen da ake shayar yanzu ga ce ba giya حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي حدثنا عبد العزيز بن شعيب قال قال انس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فديهكم هذا فديهكم شين بسم العون abin nan ake farfasa ba abin da zai na farfasa shi a jika shi shi fada man shi ta fasa ba kalmar sabihin shi ne abin da ba dafa shi ba an cika shi ya zama tsini fada man tsini ba dafa shi ba ya sa ka mu ko na abun kai tsini sa shi shine fada hakum hada nabi wannan tusammunahu fadiha ma'ana tsini fa inni laqa'imu asuka aba salaha yace wata nan na a ba salaha wa fulan wa fulan muna tare su wani gida in ja a rajul wani mutum ya zo فقال وهل hal balagakum labari ya zo muku khabar a wajen manzala fakaru wa ma za ka mai labarin kala hurmat al-khamr an hana haram jiya shi abu ya ce a zubar da wannan kilal ma'anar sarka manya-manyan sarkan da cike da giya kilal jam'u sani ya ana kala fa ma sa'alu ana sabi ba tambaya ba shin wani labarin gaskiya ko kiriya ne warara ba koma sun bincike ba بعد خبر عن جبوتي ياتي هرم فرس في البلد الشيء ولن نمت على سنة تعويل مثلا انت انهم سكيد سكيد بانك اسمه ده ابن ده عمي عمي دي موتا عادي كان نوما ده دي كذوك تماما ده نباري عمي كنت امير رسول الله كنت انت من ذلك كنت صلى الله عليه وسلم حدثنا صدقة ابن فاطمة اخبرني ابن وهينا انا امر ان جابر قال صبح اناس بدات اهود an waye gari mutanen da aka same su aka kashe su gaza da uhud sun sha giya fa kutilu da safin da za su tafi sun sha giya mana sabba unna su datan uhudun a an waye gari da safin da za a je a yi yakin uhudu akwai wasu sahabai wanda sun sha lokacin ba hanan fa fa kutilu sha aka kashe shi yau ne wannan ranakun jami'an shuhada sun zama shuhada wa ka qabla tahrim ha yace to wannan ce ka fiye tahrim sa ne saboda haka suna da cikin bayan Allah wanda Allah ba zai kama su ba yace hadathana ishaq ibn ibrahim al-hamdali akhbarana isa wa ibn idris an abi hayyana an an ibn umar qala sami'tu umar radiyallahu anhu an minbar ala minbar nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd ayuha an ku ya ayyuhan nas inna nazara tahrim kham an sauka da aya hana ya wa hiya min khamsatin abubuwa guda biyar ake yi da su a nan madina min al-inab wal tamr wal asr inabi da da dabino da zuma wal hinta da nau'i daya daga cikin alkama wa sha'ir nau'i daga duk alkama hinta alkama wa sha'ir alkama to akwai ba sha'ir shi yafi hinsa kima duk nau'i ne na akama walhamuru walhamuru shine in umar yake cewa to amma waɗannan ba ya take ta bane ma khammana afi da abin da zai rufe hankali jiya ta ga sai ya zama shi ga wannan abin da ake amma shi ke na to abin da rufe hankali jiya na ga nan zan tsaya yi ne da da da ya